الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة جوة شعبانة هجرة دولار 1400 da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin da ɗaya wato ƙarshen watan uku na hijira ko kuma miladiyya 2021 wannan shine darasi na 163 su gaba da karatunmu na muwatsa ta imamu malik rahimahullahu ta'ala inda muka ce muna karatu ne dai kawai a cikin wannan kitab na al fara'id wanda cikakken bayani sai an samu malamai masana musamman kan wannan harka ta gado saboda masail manya-manya ne imamu maliku rahimahullah yake tattaunawa a kansu kuma wanda bai taba sanin wani abu daga cikin ilimin gado ba dole abin zai wahalar da shi ko kuma yi masa wahalar fahimta a karatun baya mun zo wata gaba ta ƙarshe muka ce za mu ƙara sata a wajen nera jaddi sai lokaci ya yi amma duk da haka za mu faru daga farko sai mu kai ƙarshen sa. sai ya zanto yau shine ranar rufewar mu ta wannan karatu sai bayan sallah insha Allah babu mera jatti babin da ke bayani game da menene gadon kaka ne gadon kaka kaka shine baban mahaifinka shin ko yana da gado shine imamu maliku zai ba mu labari a ina ne yake da gado a ina ne ba shi da gado a ina ne yake hawa kujerar uba a ina ne ba zai hau gaba ɗaya ba kai tsaye saboda ba uba ne diniyan ma'ana na kurkuta wanda ya haife ka ba amma uba ne idan babu uba يتي حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه دقى يحيى بن سعيد الأنصاري سوى باري يدو إمام مالك هو يدو ويحيى بن سعيد الأنصاري أنا حديثي مرسليني يحيى بن سعيد الأنصاري تابعينه a cikin tabi ma karamin tabi'i yana daga cikin sigaru tabi'i kamar ka karanta hadisin bukhari na farko ya kawo hadisin shi haddasan al-humaidi abdullahi ibn zubair qala haddasan sufyan yana nufin sufyanu ibn uyayna sai karbo wannan hadisi daga yahaya ibn Sa'idin al-ansari shi kuma ya karbo daga muhammad ibn ibrahim taimi shi kuma ya karbo daga wani tabi'in babba shine alqamat ibn abi waqas al-laythi ko alqamat ibn waqas al-laythi yace ya ji na umar a kan mimbarin yana cewa innamal a'malu binniyat Sai ya haibu nisa idin ansari karamin tabi'i ne sai dan tsakiya sai babba ana an samu tabi'ai uku a cikin wannan isnadi waya an tabi'i zuwa tabi'i zuwa tabi'i zuwa ga sayyidina umar imamu maliku ya karbo daga wannan tabi'i shi sama maliku kai tsaye ruwa da gare shi kenan maliku yana daga cikin atba'u tabi'in atba'u tabi'in almajiran tabi'ai kenan kwace musu taba'ul atiba su ne yan baya anna muawiya ibn abi sufyan muawiya radiyallahu anhu kataba ila zaid ibn sabit ya rubuta wasiƙa zuwa ga babban sahabi kuma alaramma kuma masanin gado sai dubni sabiti al'ansari anil jaddi shin ko kaka yana samun gado fakata ba ilaihi zai dubni sabiti, sai zai dubni sabiti ya rubuta mishi cewa innaka tafta ilayya tas'aluni anil jaddi sai ce ga shi ka rubuto min kana neman tambaya game da kaka wallahu alam to Allah dai shi ne mafi sani in ji zai ɗan sabi wa zalika abin da ya sa na ce maka haka ko kuma wannan matsala mimma lam yakun yaqdi fihi illa al-umara tana daga cikin matsalolin da sarakuna da khalifofi da shugabanni su suke zartar da hukunci a kanta idan an mutu an bar kaka su ne za su duba su gane ya kamata a zartar musu suwaye suka mutu suwaye sauran magada suwaye za su iya masa hujubi sannan a tabbatar da gadansa wa kada habartul khalifataini sai dai ni dinnan na zauna na halarci manya-manyan khalifofi guda biyu qablaka tun kafin ka zo kana mulki yanzu ya kai ma'awiya yuɓiyanihi idan aka samu kaka za su yanke hukunci suna bashi an nifa har rabi ma'al akil wahidi in akwai dan uwa tilo kwaya daya in kwa da yan uwa da yawa sai ba shi sudusinsa ba za a hana shi gaba ɗaya ba kamar hukuncin uba ba muka ce shi uba na kusa wato ma'ana kai yan uwan sukan samu wani abu ba kamar uba ba shi uba duniyan na kusa wanda ya haife ka yana hana yan uwa cin gado kamar da watan aya ta tabbata, fa’in in kana lahu ikhwatun fa’in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus in yana da yan uwa babu sai a bai shi sauran uba ya kwashi yan uwan ba su da zaki wasudusa wani lokaci sukan wa kakan sulusi kashi ɗaya bisa uku ma'al usnaini akwai yan uwa guda biyu wancan ɗan uwa guda ɗaya ne mutum ya bari sai su ba shi har rabin dukiya ma'ana ba zai kwashe duka ba fa in kasuratul ikhwa in yan uwan mutum ku suna da yawa waɗanda ya mutu ya bari lam yanqusuhu min mina sulis ba dai sare da shi daga sulusin nan ba za su yi kasa da shi zuwa ga ba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن زؤيد أن عمر بن الخطاب سيدنا عمر فرض للحج شما يا ينك حكمتي ويا كسر بو ga kaka kaka ana ba shi gado allazi ya faridun nasu lahul yau irin kasan da mutane suke ba shi a yau wato irin wancan hukunci ko kuma ana ba shi sudusinsa a matsayinsa na uba da ya hau kujerar uba kamar da Allah ya ce wali abawaihi da kulle wahidin min huma a sudus وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار سليمان بن يسار annahu qala ya ce farada umar bin al-khattab na umar ya yanke kaso wa usman bin affan haka sayyidina usman ya yanke kaso na gado wa zaid bin sabit da wancan da aka yi wa tambaya yace ya halarci khalifofi lil jaddi kaka suna bashi ma al-ikhwa as-sulus in akwai yan uwa sai ku bashi sulus ma'ana kaga da Allah ya fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi a sudus idan mutum yana da yan uwa ya bar uwar shi ya bar ubansa ana bai uwar sudistinta saboda samuwar yan uwa duk da ba su da gado to sauran sai uba ya kwashi to in ka kalli sauran zai zama kamar sudistin dukiyar ne kashi ɗaya bisa uku ne na dukiyar na fata an gani to shi ma dai kamar ya kwashe ne a madadin wato a madadin uba idan kuma 'yan uwan suka zanto dai shaki kai ne kamar da za ka zo ka ci to sukan samu wani abu mana kakan bai fiye hana su gado gaba ɗaya ba kamar da uba yake hana ba ƙala maliku wal'amuru المجتمع عليه عندنا abinda muka hada akai mas'alar da muka hada akanta mana malamai suka hada akai a gurinmu wallazi adaraktu alaihi ahlal ilmi bi baladina kuma na riski malamai a garinmu madina annal jadda abal abi kaka wato uban mahaifi la ya rufu shi kan dama ba zai gado ba ma'al'abidin yan shay'an ya gadar komai tare da uba na kusa in akwai uba na kusa mana wanda ya haifo mutum shine binyan la ya rufu ai shay'an ma'al'adi binyan uba yana kare shi sai dai in babu uba sai zo ya hau kujerar uba wa huwa yufradu wa huwa lahu zakari kuma idan mutum ya mutu yana da ɗa namiji mijima. ana raba gado da kaka ma'ana kamar uba ne ma bai ɗa gadonsa za a bai uba tukun da babu uba kaka zai samu Shi shine yufradu lahu مع الذكر مع الولد الذكر saboda mutum ya mutu ya bar ɗa namiji ba ma mace ba ana raba gado da kaka wa ma ibn al-ibn haka ana raba gado da ɗan ɗa shine jika da zai hau kujerar ɗa tun daga ɗa ma zai hana shi ba ai jika ma ba zai hana yakin gado ba ko shine wa ma'a izni A Zakari namiji wato aka raba masa a sudusu a bashi sudusun nan nasa da Allah ya bashi faridatan a matsayin kasansa ba da asirci ba mana ya samu ne bilfardi ya samu kasansa ne bilfardi wali abawaihi likulli wahidin min homa السدس أي ناكا كايسا مسلسل سبيل فردي معنى ده كسود الله يا ربا يباشبا الفرما أكي مشبا كتنسني شيني معنى فريدة واتو فريدة من الله وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أمّا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريدة مسمى بفريدة مسمى فيغطون فرائدهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرد للجد سدس فريدة وهو فيما سوى ذلك شيكاكا cikin duk wannan matsaloli da kaji cikin matsalolin da ba wannan ba ma'ana cikin lamarin mutuwar da ta faru wadda ba wannan ba malam ya turikin mutawafa umman in dai mamacin nan ba uwa ya mutu ya bari ba au uktan ko yar uwa ne a bihi ta bangaren yan uwashi ta bangaren babansa to yi guda bi ahadin sai an fara da ɗaya in sharraka hubi farida idan wani ya yi tarayya da shi da wata farilla musamman wadda Allah ya ambata abin nufi a nan kamar yadda kabi cewa dai kaka ana ba shi gado ko da mutum ya mutu yana da ɗa ko jika ɗan ɗa yana da gadonsa ta ba shi su a matsayin faridatar haka ne ko to idan mamacin yana da uwa tun da dama uba ne babu shine kaka ya ko idan yana da uwa ko kuma 'yar uwa ta ɓangaren uba shine au'uktan li'abihi ko yana da 'yar uwa ta ɓangaren uba to a nan ne sai a fara kai tsaye da masu asibai tun da asalin uwa tana nan sai a fara da ita da duk wanda aka tabbatar in yana da wani yayi tarayya da shi da wata farilla da Allah ya ambata so sai a fara da shi kafin a biyo kakan wato shi kakan kai tsaye ba kamar uba bane wajen a fara bashi ko kaza ko kaza sai an fara ba wa shi ma sauran waɗanda suke da gado a ciki shi ne da hun idan sudisi ya ragu daga cikin dukiyar ko kuma ma abin da yi sama to shi duk da haka sudisi za a bashi na fata an gani mana in kamar uba ne to zai iya kwashe dukiyar gaba daya zama na imam malik sai ce fa in min al-mali a sudus idan sudusi ya rage a dukiya fama fauka huku abin da ya rage sama to furida liljaddi a ta, faridata uba sai a ba shi farillarsa ta sudusi mana ba zai kwaci sama da haka ba ƙara marik imam ya ce waljaddu والإخوة lil'abi wal'ummi إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض شيكاكا da ‘yan uwa shakikai wal ikhwatu lil abi wal idan mutum ya mutu ya bar kakansa babansa ya rasu amma akwai kakansa sai kuma yana da yan uwa shaƙiƙai shine wal ikhwatu lil abi wal ummi tare da muka ce in uba ne yan uwa ba sa samun gado ko ba sa samun gado samanan maliku ya ce idan shaƙiƙai ne uwa ɗaya uba ɗaya amma babansa duniyan baya nan yaro sai dai kakan shi shi kenan shin ko 'yan wannan za su samu gado sai ce to idan dai akwai su ki ba sharraka hum ahad in akwai wani da ya shigo cikin gadon bayan su bi yana da wata farilla da Allah ya ce a bai wani kamar matar mamacin musamman yubdau bi man sharrakahum to za a fara da wanda ya shigo cikin gadon ya yi tarayya da su min alil fara'i daga cikin masu kasan farilla fayyutau dauna fara'i da sai a ba su kasan sama baƙiya abin da ya ragu ba da zalika daga baya bayan an sallami masu gado sai ma da ya ce liljatti walal ikwati min shai'in فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء abin da ya ragu sai zanto na kaka ne da 'yan uwa na kome ne ne mana kaka 'yan uwa za su iya samun gado na fata mun gado to shi kenan fa'in na yin zaro ayyu zalika afdalu liljaddi a afdalu lihazin jaddi أؤتيه الثلث مما بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أهلهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لهذا الجد أوتيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة imam ya ce game da muka faɗa wancan sati idan aka baiwa kowa farillasta ya rage kaka da 'yan uwa shaƙiƙai ɗin nan na kome ya ragu to za a za a raba tsakanin su amma ya za a raba sai ya ce fa'inahu yin zaru za a duba a gani ayyu zalika afdalu li hazzil jaddi a cikin kasan wanne zai fi samun rabo gwaggwaba mai yawa ga kaka mana ta wace hanya kaka zai fi samun rabo shin sa za a bashi koya za a koya za a shi na imam malik yake magana sai a duba a gani ayu zalika afdalu li hadal jaddi uqtihi thuluth mimma baqiya lahu wa lil ikhwa shin za a ba shi thuluthi ne as-thuluth na abin da ya rago da shi da yan uwa aw yakunu bi manzilati rajulin ko kuma za a ɗauke shi a matsayin kamar ɗaya ne mutum ne ɗaya min al'ikuwa daga cikin sauran 'yan uwa mana hukuncin so hukuncin sa kamar hukuncin 'yan uwansa shi ma ya hasulu lahu cikin abin da zai samu walahum da abin da za su samu yuqasimuhum zai yi rabiya da sune. da daidai hiskati a hadishin abinda da ɗayansu zai samu in kowa cikin yan uwa misali zai samu miliyan biyar to shi ma shin in aka raba miliyan biyar zai samu tare da su ta ga wanne zai fi samun kaso shi kakan ya samu miliyan biyar ɗin ko ko sulusin ko ko sudusin awi sudusu mai ra'asin mal ko kuwa aka duba dukiyar gaba ɗaya aka raba ta gida shida Na ka ba shi su dufi wanne kakan zai fi samun gaggwabar riba awi sudusi min rasul mali kulli ayyu zalika afdalu to duk wanda a cikin wannan shi ya fi. li hazzil jaddi ga samun rabon kaka hul jaddi sai a biyo kakan zai imam malik sai a biyo kakan wa kana ma ya ba da zalika lil ikhwah abin da ya rage bayan an sallama kaka sai ya zanto na 'yan uwa ne shaƙi gaidin nan abi wal ummi sai su raba zakari misla hajjul unsiyayi ne to imam maliku ya ce haka za su yi kasa illa fi faridatin wahida sai dai a wata mas'alar gado guda ɗaya da take faruwa a nan ne ba za a yi hakan ba takunu qismatuhum fiha sai zan to rabon da za su yi a ciki ala ghairi zalika sabani wanda muka fada din nan wa tilkal farida wannan matsalar gado ko ita ce imra tuwfiyat mata ce ta rasu wa tarakat zawjaha sai ta bar miji wa ummaha ta bar babarta wa ukhtaha li ummiha ta bar ‘yar uwarta da suke uwa ɗaya wa abiha uba ɗaya shakikiya kenan wa uktaha li ummiha wa abiha ta ta bar muji ta bar babata ta bar ‘yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya kanwata ko yayarta haka ne ko? to babu ɗa sai sai falis zauji annis shi dai muji kenan sai a ba shi rabi tun da ba ɗa tabbas uwa ba ta daɗa wadda ta mutuwa wato matar ba ta daɗa. ɗa ta sha ba miji rabi walil ummi a sulus uwa sai a ba ta sulusi sai a ba ta sulusi walil jaddi a sulus kaka za a ba shi sulusi walil ukti lil ummi wal abi an nifu to ita ma kuma yar uwa tana da rabi to anan kaga miji ya samu rabi yar uwa ta samu rabi ko to shin da dukan dukiyar ne idan na dukan dukiyar ne kaga dukiyar za ta kare to amma akwai yadda masu rabon gado suke rabawa sai su yi aulu da sauransu yadda kowa zai samu abin da ake nema sai ya ce to abin da za a yi sun mai juma'u sudusul su wannan sun kakan da aka ce a bashi sai a taro shi wa nisful ukti da rabin na waccan yar uwa da aka ce a ba ta rabi sai a hada shi fa yi samu a silasan shi kuma a nan ne za a raba shi gida uku wato a zahiri za a ce za a ba ta rabi kaka yana da sudisi to sai a raba da rabin dukiyar da sudisin nawa zai kama sai a raba shi gida uku a silasan lizzakari misal hadil unsayaini namiji ya samu kasan wato za a raba shi kamar yadda ake raba lizzakari ya hadil unsayaini sai ya kone liljaddi sulisahu sai kaka ya samu kashi biyu walil ukti sulisahu uwa sai a yar uwa sai ta samu kashi ɗaya shine sulisin abu ma'ana aka raba shi a ce miliyan uku ne sai kaka ya ɗau miliyan biyu yar uwa ta ɗauki miliyan ɗaya sanan ne muka tsaya sai ce kala maliku wa mirasul ikhwatu wa mirasul ikhwati lil abi مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب وميراث الإخوة للأب مع الجد in mutum ya mutu ya bar 'yan uwa uba ɗaya ba shaƙiƙai ba 'yan uwansa sun haɗa uba tare ma'aljadi amma kuma ga kaka idan lam yakun ma'ahum ikhwa li abin wa ummin in babu kai to ba uwa dai uba ɗaya ma akwai li abi to kaga li abi sukan zama kamar kai a wajen rabon gado in babu in babu wato li'abi yakan zama kamar shaƙiƙi in babu shaƙiƙi da matsayinsa sai zama kamar shaƙiƙi shi ne ya ce wato gadon ‘yan uwa li'abi in dai tare da kaka ne kuma babu ‘yan uwa shaƙiƙai tare da su wa um, kamira su da kuwa li'abi wa ne sai zanto gadon yan uwan uba gadon da kuka hada gadon da kabar yan uwan mahaifi ma'ana yan uwan yan na ɓangaren mahaifi to kamar ka bar yan uwanka shigi gai ne ba bambanci matukar tare da kankani mutum ya mutu ya bar kakansa da yan uwansa uba daya ba uwa ɗaya ba na fata mun gani to yadda ya bar 'yan uwa ta ɓangaren uba to haka za a raba musu gado irin yadda za a raba gadon shakikai uwa ɗaya uba ɗaya sun da babu shakikan yanzu shi ne abin da ce nufi wa mirasul ikhwa lil abi ma al jaddi idza lam yakun ma'ahum ikhwa li abin wa ummin ka mirasul ikhwa lil abi wal ummi sawa ba bambanci zakaruhum ka zakarihim namijinsu kamar namijin wa'insa wa unsahun ka unsahun in matansu nema aka hada uba da ita to daidai yake da wanda aka hada shi kikiya da ita فإذا جتام الإخوة لأبي وأمي والإخوة لأبي فإن, ال... فإن الإخوة للأبي والأمة يؤادون الجدة bi ikhwatihim li abihi kama idan aka hada fa ga 'yan uwa li abi ga kai uwa ɗaya uba ɗaya sai suka haɗu kuma akwai kaka ba uba ba mana akwai kaka a matsayin uban uba fa'iza ma’al’ikwa al'ikwa li'abi wa ummi abi wa ummi idan yan uwa kai na uwa ɗaya uba ɗaya sai aka same su suka haɗe wani ikwato li abi da ɓangaren li abi na yan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya wani yan uwanka ne baban ku ɗaya sai suka haɗu fa da ikwato lil abi wal ummi to su shaƙiƙai yan uwa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yu'adduna al jadda أن يفاخرون الجد بالعدد أو في العدد أكن سعاده أي فاخره بالعدد فاخره بالعدد عاده وإن هو شكيكي dan sun tarar da kaka wa'yancan 'yan uwa da duk da an akwai su to 'yan uwa shaƙiƙai ɗinnan. nan babu shakka sukan nuna sukan nuna wa kaka wato wani irin karfi na yawan karfin da suke da shi wajen adadin shine mana yu'adunal shatta tare da cewa yan uwa uba ne dinin ba su da gado muka ce ko saman suka samu kaka shakki kai uwa ɗaya uba ɗaya tare da kaka sukan ɗan nuna masa alfaharin adadi da kusanci su ma ga dan wato ga mamakin shine ma'ana yu'adunahu bi ikhwatihim li abihim bi ikhwatihim li abihim saboda ‘yan uwantakan da suke da shi ta ɓangaren ubansu saboda su ‘yan uwansa ne ta ɓangaren uba uban kuma ya mutu na fata an gani su kuma suna da karfin yan uwantaka su ma ta bangaren uba da mamacin ubansa daya na unahu a dalilin haka imam malik ya ce na unahu bihin kasaratul mirafi bi adadihin a dalilin adadinsu za su iya dan tsare shi su dan hana shi fi masa hujubi na samun yawan wani gado na unahu za su iya hana shi bihin saboda su kasaratar mirasi yawan gado in da ana ga zai samu miliyan biyar zai da miliyan hudu misali fi adadihim saboda adadinsu wala yu'adunahu bil ikhwati lil ummi amma dan kawai yan uwa ne ta bangaren ta bangaren uwa to anan ba za su nuna masa alfaharin kusanci da adadi ba wala yu'adunahu bil ikhwati lil ummi to amma a ce ga ƴan uwa shaƙiƙai ga ƴan uwa lai aji an haɗa uba ne babu kaka duk ya zo ya hujubin an gane imam mali ya ce anan za su iya nuna masa alfaharin karfin adadi cewa fa baban mamacin ya mutu ya bar yan uwa hatta a mamacin nan ka ya mutu ya bar ɗan uwa ga shaƙiƙai ga aji, to a nan kaka za su iya taruwa su ɗan makure shi su ɗan hana masa samun yawan gado zima mali ya ce saboda ikhwatihim li abihim <clears throat> amma ba ta ɓangaren uba ba wala yu'adunahu lil ikhwati lil ummi لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم saboda su ta bangaren uwa inda babu wani in babu wani sai su tare da kakan lamiyar su ma su ba za samu gadon komai ba in ta bangaren uwa ne kama ta bangaren uba ga la'abi ga shaqiqai su maliku yake magana wa kanan al luhulun jadida dukiyar gaba dai sai ta zama ta kakanci Sama hasala amma abinda da duk ya tabbata fama hasala lil ikhwati min ba'di hazzul jaddi abin da ya faru ga ‘yan uwa bayan kaso da aka bai kaka fa hu ya kuno lil ikhwati to zai kasance ga ‘yan uwa min al'abi wal ummi dunil ikhwati lil abi banda ‘yan uwa ta bangaren uwa wala ya kuno lil ikhwati lil abi ma'ahum shay'un ‘yan uwa ta bangaren uba duk da haka ba za su samu komai ba illa an ya al ikhwati lil abi wal ummi sai dai yan uwan nan shi kai in sun kasance kawai imra'atan wahida mace ce kwaya ɗaya yar uwa shi uwa ɗaya uba ɗaya Sai in a imra'a wahida in mace ce ɗaya tilo yar uwa shi uwa ɗaya uba ɗaya Sai innaha tu'addu al Aljadda to ita ma za ta iya ɗan samun wani ƙarfin nuna alfahari ga kaka bi ikhwati hali abiha saboda yan uwanta da suke tare da shi da bangaren uba ma kanu din yadda suke fa ma hasala lahum wala hanin shay'in duk abin da ya faru gare su da kuma gare ta na komai kana laha dunahum ita ma za ta kasance tana da shi ba lalle da su ba ma baina hawa baina an tastakmila faridataha abin da ke tsakaninta da tsakaninta zo ta samu kamalar abin da Allah ya raba nata na farillarta وفريضتها فرلة خشيني النصف أباك رجي من رأس المال كله ما رب جوجيا الأرقوة ستنا رب جوجيا فإن كان مما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل إن يبنت أبند أكا قواسا أكا يحوزي لشي أكا بات نردي ولإخوة لأبيها فضل idan ya zanto 'yan uwanta na bangaren uba an samu wani ragowa ya rage an nisbira sulmali kulli daga rabin dukiyar gaba ɗaya fa huwa li ikwati hatu za ba 'yan uwanta li zakari misal hadul unsay fa illan yafdil shay in babu abin da ya rage fala shi alahum kuma ba za su samu komai ba waɗannan duka bayanai babu shakka in mutum ya bibiyo su tare da bibiyar malaman gado za su sake wayar masa da kai Allah ta'ala ya samu dace wannan gaba mu tsaya nan insha Allah zuwa ainihin karatu bayan sallah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki abuwan da muka yi a baya wanda yake akwai kuskure ciki Allah ya fi mana wanda ya zanto daidai kuma Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi muna kuma roƙon Allah maɗaukacin sarki ya kai mu watan azumi lafiya ya kuma kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da sauƙin abubuwa a ƙasar mu baki ɗaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad